Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan ta tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da kuke bukata ta yanar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da war haka yanzu karfe bakwai na safe ne agogon Ghana takwas na safe a Najeriya kamar da Chad da kuma Nijar. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim yau da kuma sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shiri. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan Ghana wadda daraktar muryar Amurka Amanda Bennett ta yi da wasu masu sauraro a birnin Abuja. sannan mu gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba za ku jirin rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana a mako da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. An halbe mutane biyu a babban birnin Zimbabwe a jiya Laraba wannan ko ya faru ne lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga waɗanda ke buƙatar a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar biyo bayan wannan faɗin ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta buƙaci gudunmawar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a harare fadar gwamnatin ƙasar yayin da 'yan ƙasar ke dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa daga ranar litinin da ta gabata wanda shine irinsa na farko a cikin shekaru 38 da aka gudanar ba tare da sunan tsohon shugaban kasar ba robert mugabe a takardar jefa kuri'a wannan tsaikon ne ya sa 'yan adawa ke cewa shugabansu nelson kamisa shine ya yi galaba akan shugaba imasan inamgagwa tsohon prime minister kasar habasha hel mariam desleng shine ya jagoranci tawagar kungiyar tarayya afirka wadda ta sa ido a zaben ga kuma sa ido a zaben Deslan ya ce sun buƙaci hukumar zaben ƙasar da ta kokarta daga cewa ta samar da sakamakon sauran abin da ake jira kan lokaci kamar yadda dokan kasar ta shimfiɗa haka kuma suna kira ga masu ruwa da tsaki a wannan zaben musamman ma shugabannin jam'iyyun siyasa da magoya bayan su da su gaba da nuna halin dattaku da da kauracewa duk wani abu da ka iya kawo wa tsarin cikas ko kuma koma baya ga zaman lafiyar kasar shugaba inangwagwa wanda ya wanda jam'iyyarsa ta zanu pf ke kan gaba a sakamakon da aka riga aka fidda ya buƙaci jama'ar ƙasar da zauna lafiya da junansu kuma ya faɗi haka ne a shafinsa na twitter a yayin da aka fara wani taron zaman lafiya a ƙasar uganda shugabannin ƙasashen gabashin afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanyar samun zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a ƙasashensu a yunkurinsu na ganin sun yaƙi ayyukan aisha rashin zaman lafiya da talauci jakada fred ngoga getarese wanda ke jagorantar sashen daƙilar rikici da gabatar da kasheji, na kwamitin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ya ce ya lura ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su al-shabab na ƙasar somaliya har sun fi wasu gwamnatocin afirka tsari ya ce ƙasashensu. kasashen na afirka ba su da haɗin kai ya ce shin ko kun san kowane irin tsawon lokaci yake ɗauka domin samar da 'yan ƙunar baƙin wake wannan yana ɗaukan akalla watanni shida zuwa bakwai hawa kuma ko kun san wani lokaci yake ɗauka domin a samar da ma'aikacin gwamnati a majalisar ɗinkin duniya ko kuma ƙungiyar tarayya afirka to wannan yana ɗaukan kusan watanni goma sha tara don haka me wannan ke nunawa wannan yana nufi kenan masu aikata ayyukan aishama sun fi tsari fiye da mu waɗannan su ne kalaman jakada gatarese sakataren yaɗa labarai na fadar white house sarah huckabee sanders ta ce ko kusa shugaban amurka donald trump baya kawo cikas ko kaɗan ga hukumar binciken manyan laifuka na amurka a kan ƙasar rasha na game da katsalandan ɗin da ake tuhumar ta yi a zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016 wanda ya kawo shugaban ƙasa kan karagar mulki maimako ma yana faɗa ne da wannan sanders sana magana ne da manema labarai a jiya laraba bayan da shugaba trump ya bayyana buƙatar kawo ƙarshen wannan bincike na musamman trump dai ya ce binciken da robert mueller ya kwashe watanni goma sha hudu yana yi akan alakar rasha da kwamitin yakin neman zabensa wani al'amari ne mara kyawu trump ya faɗa cewa ya faɗa a shafinsa na twitter cewa ya kamata a ton general na ƙasa jeff session wanda yake shine alhakin kula da dokokin ƙasa ke hannunsa ya dakatar da wannan bita da kullun hakana kafin ya ci gaba da zubar da martaban kasar tasu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani bincike da aka gudanar ya nuna roba na taimakawa kwarai da gaske wajen ɗumaman yanayi masana ilimin kimiyya masu rubutu a mujallar nan mai suna plus one sun faɗa jiya laraba cewa leda na fitar da tururi musamman lokacin da hasken rana ya buge shi masanan sun gudanar da bincikensu ne ta hanyar gwaji a kullum akan abubuwan da ke nasaba da roba da ake zubawa ake zuwa a ruwa ko kuma leda da ake sa kayayyakin da aka yi cefane kamar yadda babban jami'in gudanar da bincike david kal na jami'ar hawaii yake cewa roba na a matsayin abin da ke da illa ga gilashi wanda ke sa wanda ake sa ran yana kara dumaman yanayi labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc To madalla. Cikin wasu ayyuka da ta yi gabanin baro Najeriya jiya Laraba, daraktar muryar Amurka Amanda Bennett ta gana da wasu masu sauraro. Ga rahoton yadda ta kaya a zauren kamar yadda Nasiru Adamu Ilhikaya ya aiko mana. One day we wish BOA Hausa should invite us to come to Washington, D.C. to participate in their anniversary and possibly to visit White House if there is a possibility. mu ma muryar Amurka ta gayyace mu lokacin wasu taruka mu shiga Washington har ma mu ziyarci fadar White House. In ji kakakin kungiyar mabota kafafen labaru a ganawa da masu sauraron muryar Amurka da shugaban rediyon Amanda Bennett ta yi a Abuja. Number Ba ga shugabar kungiyar hana kan garewar yara Halima Baba Ahmad da ta buƙaci muryar Amurka ta bullo da shirin bunƙasa ilimin mata zalla, yar siyasa Zainab Bununu tana cikin masu sauraron. Idan aka ce an ware wani sana'a wanda mata ba za su yi shi ba, mun cutuwa ne a gare mu mata. Mm. Gara ayoyi ko bayanan wasu daga masu sauraron. Sunana Hassan Abdullahi muna roƙon alfarma ga wannan gidan rediyo a kai muryar mu ta shiga ciki ƙungiyoyin mu muna so a ce sun shiga cikin duniya sunana Adamu Ibrahim Yanya gurin kai da alhamdulillah wallahi I very happy na ji daɗin wannan abin da ya faru yau kuma muna fata Allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan sunana Anas Sani Kafinta daga daidai Abuja kullun sai mun saurari BOA dan haka mun ji daɗi sosai da wannan zuwan nata Allah mai da ita gida lafiya sunana Sambo Jibril Sambo Jada wannan kuwa shi yake nuna cewa lalle akwai damkon zumunci tsakanin Najeriya da Amerika sunana Ya'u Yakubu Yobe kamar yadda ta iyo tattakin nan muka zayyano mata jaddawalin kokenmu to da fatan za ta amsa su kuma za su samu karbuwa musamman kan kiran da muka yi mata wasu daga cikin 'yan kungiyar nan wannan gida ta dauki ɗawainiyar zuwan su america su je su gane wa idan su yadda ake aiwatar da ayyuka a cikin wannan gida sunana aminu mai alayyahu daga kasuwar maraba mun zo wurin wannan tarban wannan babbar bakuwa da ta zo ubangiji allah mai da ita gida lafiya inda mu hawa abubakar daga masaka emilodar su du radio voa VOA Hausa. Ina ma mutanen VOA Hausa barka. sunana buhari yunusa kumre shugaban riko na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da cigaban kasa wannan gidan rediyo ya yi kokari wurin ganin cewa an samu wa'yansu bayanai wa'yanda suka karfafa gwiwa irin na yadda wa'yansu jami'an sojoji ba a biyan haƙƙinsu din nan kaga wannan gidan rediyo ya yi fira da su ya gaya wa duniya wannan ya taimaka sosai Amanda Bennett wacce ta nuna farin ciki ga ziyarar da ya ba wa samun mutum miliyan ashirin da ke sauraron sashen Hausa kadai tun farko ta ziyarci gidan talabijin na NTA don karfafa dangantaka. Da taimakon muryar Amurka in ji babban daraktan NTA Yakubu Muhammad za a iya yaki da kalubalen labarun karya. Ko cikin daji ka tafi zaka samu Fulani suna kiwo, zaka samu manoma suna noman su amma da rediyon su ba tashan da suke ji fiye da can West of America. Gabanin barin ta Najeriya, Bennett ta gana da kamfanin Pinnacle da hukumar kula da rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta bawa aikin sanya gidajen talabijin kan kurtun na'urar zamani. Nasiru Adamali kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. shi ba na nisa shi hausa na matsayin ya yan bayo a gaida nasiru za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamar nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe. farko da sunan jahala wanda shi Assalamu alaikum masu jina da saurare wanda bai sani ba shu'aibu nake da suna ganin sani duk abin da na furta babu da na tare rani yau ma da waka ne a sashen mu yar Hausa. Ba tashar al'umma majiya mai toshe ba A duniya gab a harka ta ku da miliya kun zamo na ɗaya gaskiya ga ta dokin karfi saura can su dami a can baya za ki dama ku bi gobe majiya mai kau da rudani. Ba al'umma majiya mai tushe babu rudani sashe hausa da biyu matsayin ku ya zarce baya. Jin ruwa ya saki bibi gobe da yau ko a kiyaye. Kafar yada farya da ganin sa Ko shakka babu mu ne. Masu aro ku gyara zama yanzu kuma ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad Kabar zan gabatar tare da taimakon. Ibrahim Jirmai. Wala Ibrahim barka da warhaka. To barka malam. Ka san kai kai dadi na da kai digital ne. In dai labaran kimiyya da fasahar nan ne sai dai a hankali. Ai to ka san duniya ce mm. inda ta dosa na yanzu. Gaskiya ne wannan. Mm. To eh, kafin amma mu je ga dan gutsara mana wai menene kake tafa da shi kafin mu je wani rahoto mu dawo. Wato malam Usman wasu matasa ne hmm. yan kasar pakistan suka ƙirƙiri wata kujerar guragu mm-hmm. mai sarrafa kanta magana kawai za ka yi mata mala Usman. Karkashin ya daɗin. Mai sauraro bari mu bi Tamar Abari daga jamhuriyar Nijar mu ji wani rahoto da take dauke da shi. Ranar talatin da 31 ga watan Yuli na kowace shekara ake bikin ranar nakasassu suna Nijar. A bana jihar da magaranci aka shirya za ta karbi wannan biki wannan kuma shine karo na 26 sai dai kash sallar bata samu gudana ba kamar yadda bunu mamman magatakarda na kungiyar nakasassu na jihar da magaran ya shaida bisa tallahi na kudi ne ba yi ba kurin ba za mu yi ba daga yau kuma ba wai nan zandar ba baɗi in za a yi a wani jiri in kuɗi bai shiga ba hannun kwamiti na jiha wanda zai yi tsare-tsare ba za mu yi shi ba kuma ba za mu shirya gwamnatin Nijar ta sawa eh, kundi na nakasassu na hakkin nakasassu hannu me muke gani yanzu uwan nakasassun ita ta take mana hakkinmu na article na biyar na convention relative aux droits des personnes handicapées l'égalité et la non discrimination to abin shi zamu nuna mata mu ba mu je daɗi ba ita ce uwar al'umma ita kamata ta kare hakkin ba ta take mana haƙƙi ba kowace hujja hukumomin suka bada na rashin faruwar wannan sallah? Eh a hujja mu an kwatanta mana kamar takarda takardun da muka yi kamar wanda na tallahin da za a yi ba a yi shi daidai ba. Tun yau wata hudu takardun suke hannunki biki san babu daidai sai a yanzu a ashirin da tara da wata ce takardu ba daidai ba ne. Muhammadu Umaru shugaban kungiyar nakasassu na kasa kiraye ga nakasassu da su zage dantse. Za muhammadu habiba ita ce mataimakiyar darakta ta hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaran ta bayyana dalilin rashin faruwar wannan sallah na nakasassu to abin da ya sa ba a yi sallan nan an yi jira an yi jira da kahin su kare wannan ya wace ya aka ce za a samu kuɗi ba a samu ba to ana cikin haka nan har karhe sha ɗaya kuɗi ba su samu ba ɗazu ɗazu wannan baƙi suka tattara suka tahiyar su an san da ita wannan sallah ke da tuntuni ne za a tanadi kuɗi kuma ba a yi shi ba ba ku ganin kamar kun toye musu hakinsu. Eh, lalle an tawaye musu hakinsu tunda sun yi kuka da haka nan to harakokin kuɗi kuma sai a hankali. to muna godiya tamar ah, sai mu ce bari yanzu mu jiyo mu dawo wurin malam ibrahim mm. malam ibrahim kace ɗazu kafin mu je ga rahoto mm. wata kujera mai sarrafa kanta kamar aljana. to wato usman ka san da shi kasashen pakistan su ma irin kasashe irin su pakistan ba su a baya wajen mm. kimiyya da fasaha mm-hmm. to wato ina irin ɗaliban jami'a kasan akwai irin wanda in sun kusa kammala karatu sukan ɗan yi wasu abubuwa haka kamar project haka yawa mm. to wannan ɗaliban wata jami'a ne da ke ainihin ƙasar pakistan mm-hmm. suka haɗu suka ƙirƙiro wata kujera ta guragu mm. wato idan bari in baka misali kamar irin kujerar da za ka ga guragu na hawanta a nan Amurka. Eh. Mai batiran nan wadda za ka suna zu tana tafiya wata su caji wata batir wani ana cajin ta. Yawwa mm. kuma suna sarrafa ta da hannu. Da hannu. Misali eh. suna so su kwana hagu da mu eh, sai su dan matsa sai ta yi. Mm. to wannan Al Usman. Mm. Ba da hannu za a yi za ka matsa ba. A'a da baki ne. To hai duniya na zaki da mu. To ka dai gani Usman. Wato abin nan shi ainihin mai bukata na musamman in ya hau kujera ya zauna mhm. akwai irin abin da zai sagala a wuyan a kunnan shi mm. Kamar yawwa ya earpiece kamar yanzu wannan da muka sassa abin bututun jin magana din yawwa eh to akwai da ka iya makalawa a kunne mm. wanda kuma ka zai iya makalawa a jikin riga to yadda in yi magana za ta ji yar dan ainihin shi bututun daukar magana kenan eh. zai dauki ainihin muryar mm. sai ya aika kujerar ita kujerar nan tana da ainihin wani kamar in ce sensu haka mm. ban san da zan kira shi ba eh, Kamar wani manganaɗisi ne da zai dauki abu ya liƙa abu yawa to mm. shine zai sarrafa ainihin ya fassara maganar da ainihin wannan mai bukata na musamman da ke zaune kan kujera yi mm. ya gaya ma kujera ga ainihin abin da yake kuma wannan magana kaga gaba daya a cikin yan daƙiƙoƙi ne kila ko daƙiƙa daya cikin daƙiƙa ɗaya ma tunda za kana faɗa ta yi eh kana so ka ƙara sauri ne in yana so ta rage sauri ne ke dan ruga dan ruga dan ruga yawwa ta da mana ta hagu ne dan yi kwana ta rage tsayi ne misali ta yi busa ko mota ƙara bisa kila na zo zan hau irin dan tudun hanya din nan ce dan bude sama ko kuma ya gaje na karkashin wata inuwa yana so ya kwanta ta bude sai ya miƙe ta miƙe da shi ce miƙe in yi bacci to kaji ha to amma ya za a yi ka san wani lokaci yanayin rayuwa kuma kuma ka ce a Pakistan ne ko Pakistan ne wato abin da ma ke faruwa yanzu haka kamfanoni daga kasar japan da jamus mm. sun mika wa waɗannan matasa kokon bara suna cewar suna so su sai wannan fasaha daga hannunsu kaga kirkira za ta ja musu arziki ka san eh haka ne kuma mm. amma ka san matsalar ne wala wato irin kasashe irin waɗannan wanda irin ba su cika karfin mm. tattalin arziki ba eh. akwai hazikan matasa amma ba karfin tallafawa to ka gani yanzu irin wannan kasar Japan ko Jamus da sun sai wannan fasaha kenan magana ta kare yanzu za ta cika duniya ka ba su watanni wata biyu uku sai ga ta cika duniya sun bude shago ne kamfani yaya suka yi abin ne eh wato sun fara gwajin wannan kujera kuma ta aiki da haka sun yi wasu yanzu haka a ƙasa har sun fara sai da su kwatankwacin dala ɗari takwas dai. Eh kamar dubu ɗari biyu da tamanin da takwas haka. A ce dai kawai dubu ɗari biyu da tamanin. To kaji. Mm. To kaga kamar misali a nan. Na naira. Eh, in a nan Amurka ne. Mm. Dala ɗari takwas. Ah in sha Allah. Eh. Eh. To amma in ka ainihin ka canza kuɗin zuwa naira. tunan ne zaka ji eh, shi ne a dubu da tamanin da wani abu zai baka kaku mm. ba kowa zai iya gaskiya ko da cewa kai naira dubu ɗari ce da hamsin ko ɗari ai kaga akwai matsala yawwa eh. da shike ka san yadda kamfanonin suke tafiyar da mm. harkokin kasuwancin su misali ai ba kasa ɗaya za su yi damu ba kasa mm, ɗaya kuma ainihin za su take ta su a daga wuri kaza zuwa wuri kaza bane so suke kamar yadda China suke yi ne eh su yi abu a baza ga baki ɗaya duniya ga baki ɗaya su ku tafi ku saya kowa eh idan sun sai wannan fasaha a misali misali a ce miliyan goma suka zo suka gyara suka sarrafa suka ƙara wani abu nasu suka rage wasu abubuwan nasu suka sarrafa suka yi komi da mm. komi tashin farko suka kwashi mm. waɗannan kujeru suka fitar da su shi kenan kila an fita kaga za su su mai da kuɗin su eh kuma daga nan duk sanda za a ci gaba da gurza su sai su ta sauki kila sai su ta da saukakawa sannan kuma ka tana akwai masu sa hannun jari da sauransu kila daga dala 800 kila sai ka ji ana cewa dala 200 ce da 50 250 yawa har musamman ma idan za su kai kasashen Afirka Afirka za su sun san da akwai ba halin kamar yadda kasashen duniya suke wasu yawa kuma abu ne za a yi da yawa ba wai wai guda biyu ko uku ko hudu a'a da yawa za a yi ba wai sai lallai kaga daɗin irin waɗannan ƙasashen ke sosai kuwa za a sai hali kaɗai zai eh. to to yanzu misali kamar misali kaga su matasan mu a Najeriya za ga suna da irin wannan kirkire kirkiren mm. to kamar wata hikima kila ake bi wurin sai da wannan fasahar har a san da ita tun za a ci to daga ina suka yaya za a tallata ma abin kaga kamar yanzu a labarin taskan mu na BOA da aka taba yi mm. akwai wani wanda ya yi makunnun lantarki din nan zai zai dinga alamta cewa ana sallama da kurma da yake cikin daki eh, eh in a wata kasan ne sai kaga irin wannan sai ga wasu sun siya irin wannan fasahar an ƙara bunƙasa ta abin da ke faruwa shine kaga kamar kasashen hmm. mu na Afirka rashin sanin hanyoyin da ya kamata a bi domin a sanar da duniya ta sani cewa ga wani ya kirkiri kaza mm. yanzu zaka iya samun akwai matasa da yawa a ƙauyaku mm. suke da fasaha mm. ta yin abubuwa iri iri sosai kuwa amma saboda rashin sanin hanya ko kuma wanda zai taimaka musu har duniya ta ci labari ta san cewa ga ina ga ina ga ya kamata su mu ba su shawara su dinga amfani da irin wannan kaga hanya mafi sauki da matashi zai tallata za su iya tallata ainihin kansu misali in sun yi wani abin basira ko wani abin a gani ita ce wannan misali ka kamar misali a ko facebook ko da ke facebook ma mm. lokacin yana dan tangardan nauyin data da waye eh, eh. kuma ma shi yana dan takaici amma kamar misali irin su twitter haka din nan mm. kana rubutawa ka aika yanzu nan yanzu nan bare ka dan sa irin dan hashtag nan da ake sa ai ba a banza ake sa shi ba dama misali kamar yadda da suka ce kujerar guragu mai jin magana sai ka sa hashtag kujerar guragu to duk wani wanda inda kujerar guragu take wani ya taba rubuta hashtag kujerar guragu to sai hoton ya fada wurin mu mm. mutum shi yana duba kujerar guragu zai ga wannan mm. mun gode sosai mutanen dandali haka ne <laughs> eh. ya kamata ya kamata masu sauraro su rika ziyartar shafin dandalin eh, gaskiya ne akwai labaran kimiyya da fasaha sosai sosai wannan haka yake eh. to mun gode sosai malam ibrahim yanzu kan masu sauraro duka duka dole mu tattara ina mu ina mu dama an ce laifin daɗi karewa yanzu kan a madadin ibrahim jarmai da kuma tamar abada da muka ji rahoton ta julie lazarus gresham ita ke haɗa mana sauti usman ahmad kabara ne a washington dc ke cewa mu zama lafiya. To a gaida malamai sashen Hausa na murya Amurka ke kuke sauraro a daidai wannan lokaci karfe uku da minti kusan ashirin da biyu na dare. Yanzu kuma ga Rilwad Abbas ya yi nazarin irin rahotanni da wasu jaridun Ghana suka yi a mako. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridar Ghanaian Observer. Waje babban labarin ta yau shine kotun koli ta ta kafa ta yi fatali da karar da aka kai gangani da nadin da aka yi wa sabon maga kujerar hukumar zaben kasar Ghana Jane Manson. Sai kuma wannan labarin na. an karrama Nana Akufa Ado dangane da farfadu da tashar jiragen ruwan kasar Ghana. Da Daily Searchlight. Ha ita ma wannan labarin ne na fatali da kotun koli ta yi da karar da aka yi dangane da maga kujerar hukumar zaben ƙasar ghana da aka naɗa sai kuma wannan labarin mambobin majalisa na jam'iyyar ndc hudu. ci sun nuna amincewarsu da john muhammad ya tsayawa jam'iyyar a zaben shekara ta 2020 sai dai bipoba nabu ya faɗa cewar an yaudare su ne suka nuna amincewarsu ga Muhammad. Daily Guide an yaudari mambobin majalisa suka nuna amincewarsu ga Jan Muhammad. Ita kuwa jaridar da Informa babban labarinta shine kufa Ado ya sanya kafar wando ɗaya da ministoci waɗanda burinsu na zama shugaban ƙasa ki ragargaza ƙoƙarin gwamnati. Sai kuma wannan labarin a cikin Informan ɗin baƙo ya yi kace-kace da ministan kuɗi dangane da buɗe bakinsa wagaga dangane da sabon tsarin ilimi na ƙasar nan. The Event Newspaper. Ƙarin matsaloli wa John da kuma wuntumi yayin da wata kungiya da ake cewa forest watch ghana ke kirar da a yi bincike dangane da zargin da ake na galamshe masu ɗiban ma'adinai ta barauniyar hanya business and financial times tashar jiragen ruwan da ba amfani da takarda ya bunƙasa harajin rabin shekara da ya shigo na ƙasar in mun leka jaridar ganiyar times wacce babban labarin ta yau shine gwamnati na binciken harbi da 'yan sanda sun kai suka kalaka mutum bakwai da cewar 'yan fashi da makamai ne kuma ta kafa wani kwamiti na mutum biyar kuma an ba su wa'adin wata ɗaya su zakulo sanadin wannan kisa jaridar ta ce wannan kwamiti na mutum biyar wato an kaddamar da su domin su binciko dalilan da suka jawo wannan harbi da aka hakkashe mutum bakwai ana zargin su cewar 'yan fashi da makamai ne a manson kwanta cikin jihar ashanti kwamitin dai ministan jihar ashanti ne mr simon osaimensa ya kaddamar da ta a ranar litini kuma ta hada da al'umma krista da musulmi da kuma sashin bincike na kasa da mambobin majalisar hurɗa na jihar ashanti gwamnati da kuma wani alkali na babban kotu a nan kasar a matsayin chairman. da wannan labarin muka iso karshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Tara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida mukutar yanzu karfe uku da minti ashirin da biyar sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE mai magana Muhammadu mai haraji shagari lokacin gwamnan kulan yaki. To BOE ku isan nan da sakona ga Aminu Waziri Tambura dangane da canza shekar da ya yi zuwa jam'iyya ta PDP. To bisa ga halin gaskiya Aminu Waziri sai dai ka tashi tsaye. Saboda ka san dai sakwata su ba su san aikin komi wanda an kai ba. su da suka so ina haka wada aluka in ya fito na ɗiba kuɗi shi watsa musu nan alu ɗiba kuɗi watsa musu nan to kai ka tuhu ka bi ƙauyuka kawa talakawa aiki waɗanda ba su da hanya kai musu hanya kuma kada son shugaban ta sakkwato kuma kada san ka karbu amma muddin ba haka kai ba in dai ka ce ɗaya ka tafi wadda ka ɗaukar nan gaskiya akwai matsala gare ka saboda haka ka kama aiki gadan gadan ƙauyuka waɗanda ba su titi a jawo su a kawo su ga titi. ni ne alhaji amadu maye sarkin mayun bakwai abin da ya bani mamaki da siyasar najeriya har yanzu yanzu ne idon talakan najeriya ya bude akwatan inci a siyasa ya gina buhari shugaban mu na najeriya ya riga ya ba mu kuɗi amma kuma allah ya kama na wuci ko kana koya ma mutum karatu wanda zai ɗauka daga wata shida in za ka koya mishi mugunta wata shida ya sani to mu mun riga mun dahu a hannun buhari mun dahu da mutane suna zagin baban gida ya yi masa juyin mulki a me ya ji mulki kaza kaza kaza yanzu ne talakan Najeriya ta fitar baban gida ya kwace shi daga cikin wahala kana mulkin faran hula baka jin shawara da in ka zauna na kakin za mu shiga ina to baban gida Allah sa gama da duniya lafiya kwankwaso na gya ma mutane kwankwaso a duk inda na je ina wa'azin shi duk inda yake a zaɓe ni kwankwaso mai materiya ne kwankwaso bai da mugunta kwankwaso bai da cin amana to abin da ya faru a Najeriya in kwankwaso bai da gata bai da mutane za a shi zuwa shi amma ya bar PDP jam'iyyar da da yake muna nan da Radio Musa kwankwaso ba gudu ba da baya moto na da fotan Buhari ne amma na bare duk inda na wuce ya ce Allah ya duk inda na wuce ya ce an baka kuɗi na ce to kuɗin ma bari bare fosa ma a daina gane kwan bari kowa bane ni ne Alhaji Ahmadu Maye sarki mayan bakwai Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. Adadin ɓarnar da wutan daji mafi muni ta yi a jihar California ya karu daga jiya Laraba domin sama da gidaje dubu ɗaya ne suka kone kurmus yayin da wasu ɗari biyu suka samu illa. Yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe wutan a kusa da birnin Redding da ke kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin San Francisco. gwamna jerry brown ya shaida wa manema labarai cewa zai aiki da dukkan wani abu da ake bukata domin samun nasarar kashe wannan wutar an halbe mutane biyu a babban birnin zimbabwe jiya laraba wannan ya faru ne a lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga waɗanda ke bukatar a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar biyu bayan wannan faɗar. ne rundunar 'yan sandan kasar ta bukaci gudunmuwar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a harare fadan gwamnatin kasar to da a gaishe ka da haka ko Allah kamun karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali kamun na madadin ladan ibrahim a yau wanda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniyan mu daryl smith da ya riga masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.